To gidan kaɗa lokacin da an kai shi hakikan madawa an ji daɗi tunda kuɗi dai kai alhamdulillah akwai ga mutane mu kuma mun ji daɗi kwarai da gaske a lokacin nan ma da an kai shi jika hudu ne aka biya mutum amma cikin jikan nan hudu za ka yi komi da komi ka gani ba kamar yanzu ba ne to ni lokacin da turawa sun ka saki wurin ina da shekara ashirin da bakwai tare da su sai na ni ma ni bari amma shekara goma sha wani abu baya gare ni ban san wannan abun da an kai ba ina da shekara hamsin ba biyu ni bar aiki na cika shekara sittin ni zo ya mai aka yi rigile na komi da komi an ka biya ni. to ko shi wannan gidan kara tun wani lokaci ne fara aiki. to ni dai a sasan ta yan fara. a lokacin nan da kuka fara aiki shekarar shi nawa da budewa. shi ne ina ganin ya yi hudu ko biyar saboda ban da cikakken tarihin ga abin da ya kamin in zo. To ko a lokacin nan shi wannan gidan kada wani amfani ne ke kawo ma ƙasar Nijar duka da madawa da kanta? To amfanin da ka kawo wa kaɗa dai kowane noma kuma saye aka yi akwai shekarar da makarantar dubu ashirin da biyar na kada sai ma an bar ta tsaye mutane suna amfani kwarai da gaske to da bayan an kashe saye ha ana saye bashi sai abin lalace da kaɗan kaɗan an ka bari kenan alhaji kuna ne sayan da aka fara kada bashi shine kawar wannan gidan kada a to kai noma dan ka samu kuɗi ba ka samu kuɗi ba abu ya zama bashi to mi za kai sai bari kana ne wannan a wani lokaci ne shi wannan gidan kada ya bar aiki complete tamam to ni dai 90 daidai ni bar aiki to yanzu da wancan lokacin da wanga lokacin kamar yanzu in an sake aka yi wannan gidan kada kuna gani zai kawo wani amfani da yawa a ƙasa kuma zai kawo manoma wani amfani to yanzu abin da sa mutane sun mai da hankalin su ga albasa can da babu wani abu da za a noma a samu kuɗi sai kaɗa to yanzu ko mutane sun mai da hankalin su ga albasa in ba a bar albasa nan ba a rage ya kamata albasa sai a rika noma mai amfani ga mutane yanzu gashi nan shu sai ka ci ba sai ka ga sa wani abu ba sai a ci haka na a sha ruwa to shi ko wannan gidan kada a wannan lokacin babban masana'anta ce a nan afirka ko kuma ya za a kamanta shi ma'aikata ce babba wadda abba ne ga na afirka saboda turana da aka kawo mayya mu kuma nan bai da su